kamar yadda ya yi bayani idan aka ce matasa kuma ga halin da muke ciki musamman ma matasanmu na nan arewacin nigeria to wani irin matakai ya kamata a ɗauka wajen ganin an karfafa musu gwiwa kowa ya fito kwansu da kwarkwatansu don kowa ya samu abin yi gaskiya banda irin kamar yadda dan na ya faɗa irin taimakon da gwamnati take bayarwa ina ga al'umma ma ya kamata su ƙara confidence ɗin daidai ya dawo mm. confidence a matasa za ga wani ya taso da hazaƙa da komai amma mutane ko zai iya yiwuwa ko iyaye ko dai manya da suke tare da shi sai a ta cewa za ka iya za ka iya maimakon a ƙara mishi confidence ya san eh zai iya amma ba zai iya ba ya san idan na faɗi na farko ina da wanda za su ɗaga ni in na faɗi na biyu ma haka ba a ta dakushe mutane ba gaskiya muna da wannan matsalan kuma banda haka akwai kamar dai yadda aka ce dogaro da kai jari ya fi wa mutum sauki kowa maimakon duk mutane nawa ne zaki ga sun gama jami'a kowa da kwalin shi yana jiran aikin gwamnati da a irin wannan jiran a ta jira a ta jira su shekara da shekaru suna jiran aikin gwamnati wannan ya san wannan ya ce zai buga wannan waya a ɗauke shi aiki mm. amma in an yi idan mutum ya koyi sana'a duk da karatun naka mm. karatu na da mahimmanci sosai amma in ka ƙara wani abu akan karatu na san waɗanda akwai wata yanzu da take ta gama digiri inta ta yi masters ɗinta amma tana da interest a harkar noma yanzu noma take mm. gashi nan tana eh, tana sustaining da iyayenta da kowa nata mm. da wannan noman tana kwasan awaki ta kai su har lagos ta siya so akwai irin wannan ba dole sai karatun da kai zai taimaka akan sai ya zama kari ne akan sana'ar da mutum zai to malam ahmad idan mutum yana so ya zama yana da sana'ar hannu me ya kamata a ce yana da shi ko walauta halin shi ko arzikinsa ko kuma ilimi wani mataki mutum ya kamata ya kai kamun a ce ya samu sana'ar hannu kuma ya nemi samun sana'ar to um, barin dan mai da mu baya kaɗan kan abin da ya ya faɗa idan kika ce ko hali ko ilimi to ita sana'a akwai wacce take buƙatar sai da kuɗi da ita wacce kuma kawai basirar ka ake buƙata sannan a saka ta a aiwatar da wani abu da ita magana ta ilimi kuma da yawan matasan zaki ka sun yi karatu wani zaki ga mechanical engineer wani electrical engineer ne wani agricultural engineer na karanta to amma sai na da kafa a gida ya kwanta ya ce yana jiran aiki sai a shekarar biyar bai samu aiki ba kuma ba abin da yake which kuma yana da wannan expertise din kana ka nawa ne a garin nawa ne kawai su ba makaranta karanta abin suka to shi ya karanta amma baya putin wannan abin into good use lebanese nawa ne suke da workshop a garin nan nawa suke samu a ciki kin ga wannan abin da ya je karanta in yana so zai saka shi a hanyar da zai samu alheri sosai a cikin shi so in kai karatu kai kokari ka saka shi a ka saka shi kai wani abu da shi wanda shi kake dama ita sana'a ba ta tafiya sai kana so in ba ka son wai kana yi ne kawai don ka ci abinci ko na wallahi ba inda abin zai kai ka to amma in kana son abin ka yi abin da kake so ka yi sana'ar da kake so in kana yin sana'ar da kake so to dole halayyarka da customers ɗinka dole ta tafi daidai amma in ba ka yi kullum za a yi ta rigima da kai ne da hali kenan magana ta kuma abin da ake bukata dama na gaya miki na ce um, magana ce ta basira ko kuma kana da karatu to ni kira na da matasan da suke da karatun shine su yi kokari su yi amfani da qualification ɗinsu su wata sana'ar da shi yawa in maybe economics ka karanta ko accountancy ko wani abu in ka yi aikin ka fara za ka iya consultancy firm ɗin ka yiwa entrepreneur ka zama boss ɗin kanka ba wani wanda zai ce maka kai ma ka ga ma'aikatan za ka ɗauka to a haka ake ci gaba lawyer ne kai za ka iya samun law firm ɗinka yawa in mechanical engineering ka karanta masu wanda suke karanta mechanical engineering ɗin sai ka mutum yana aiki a banki kuma mechanical engineer ne na me ya haɗa ka da banki why not kai ma ka fara workshop ɗinka kaga kai ka san abin in theory to sai ka ɗauki yaran kuma da su sun san abin practically yawa ga abin ga yanda za a yi sai ka ga abin ya tafi na modern way yanda ba za a dinga samun matsala ba haka ake idan mutum ya tanadi da ilimin da halayyar da kuma in ce ko um, abin da zai iya fara sana'ar da shi wani matakai ya kamata ya bi wajen ganin ya fara wannan sana'ar kuma ya cimma burko in ce ya burinsa ba tare da ya samu kalubale ba um, abin da zan ce shi dama in zaka fara irin wannan zaka fara irin wannan ya kamata ka san da farko ka fara kaɗan ka fara kana dan tabawa sai ma kana koya daga mistakes ɗin da kai da kuma abin da kuma ya taimaka maka sai ka ga a ah, oke so ni da a tunanina mutane sun fi son haka amma yanzu kamar haka ya fi shiga to sai ka zo kana kyarin ɗinka because ko yaya in ka zo yin business kai plan ba dole ba ne ba shi in kai putin plan ɗin nan naka da kai tunanin shi a kai aka duba littafi aka in ka sa shi aka fara yi dole wani abu zai canza kuma abubuwa da yawa yanzu suna affecting ta yi ma abin da kake ya halaka da wani ko kudin yadda kudin mai ya sauka in ga ai ya dagula maka lissafi kai kai lissafin cewa gashi kudin da aka rinka kashe to yanzu wani abu da ya canza ba aka rinka samu so dole dai ka zauna karka karka yi giving up kin ga ya dawo back to wannan confidence kar ka yi given up on don ka dan samu dan mistake to a haka sai ka koya a hankali a hankali kana yi kana yi shine za ka zo ka gane kana yi shekara ɗaya biyu uku biyar ka zama expert a field mm, na dole wanda zai zo ya fara zai zo ya tambaye ka kai a lokacin ba za ka gane ba amma a lokacin za ka gane mm. cewa an yi na daɗe ina abin nan kuma na ɗan ga haka a lokacin aka ce mishi ai karka ya haka ka je wajen wannan wancan ka kin gane mm. so akwai irin wannan na fara business din da farko sai kuma gaskiya yana taimakawa ka san inda kake so ka kai kin ga kaman um, mun yi maganan cewa irin kaɗan kana yin abu ya saya maganan cewa kana yin abu ba jihanka ba wancan oh. to kin ga kamar yanzu a ce ka fara ɗan wani ɗan restaurant kai dama a san kanka ya zamana akwai shi a kano akwai shi a kaduna akwai shi kamar a gurare da dama gurare da duk inda mutum ya shiga dai wannan abin naka dai shi zai samu to kin ga still ka fara shi ɗaya ne ka zauna mm. ka yi na farkon naka yayi mm. to shine sai ka je ka fara kara mm. so dole dama ka samu idea dan inda kake so ka kai ba wai kawai kana yi bane ba kuma dai kana yin abin da ka so abin da ba yana matsa maka ba kana abin da kake so gaskiya ka fi sa ranka ciki ne za ka ba. to malam um, yasir gashi ya yi bayani akan matakan da mutum zai iya ɗauka wajen ganin ya cimma burinsa ba tare da ya samu kalubale da dama ba mm. amma idan kai la'akari da matasanmu na nan kasarmu mm. da kuma kamar yadda ka bada misali da kasashen waje mm. shin me kake ganin ya kamata a yi ko kuma in ce haƙƙin yara ta a wuyan akan wuyan waɗanne mutane ne don su karfafa musu gwiwa don ganin kowa ma ya tashi da aka ce matasa su ne ginshikin kowace mm. al'umma kuma su ne arzikin kowace ƙasa to wani irin abu kake ganin ko hoɓɓasa ƙasar mu take mm. wajen ganin ta karfafa wa tasu matasan gwiwa eh to idan dai aka zo wajen karfafa gwiwa gaskiya dai na farko za a ce gwamnati ce to amma kuma gwamnati an san tana iyakan kokarinta kuma dai akwai iyaka inda za ta iya tsayawa za a ce kuma daga nan wasu ne za su iya ɗauka su kuma su ci gaba to bayan gwamnati sai kuma akwai masu hannu da shuni sannan bayan masu hannu da shuni sai kuma akwai ƙungiyoyi haka wanda su suke son al'umma su ta ci gaba to amma kin ga kamar yanzu su wannan in aka duba yanzu kamar masu hannu da shuni me za su iya yi yanzu in aka duba akwai kwanakin baya da nake karanta ba zan iya tuna daidai exact figures din ba aka ce akwai microfinance banks su wayannan microfinance bankers duk duniya an san su sune suke taimakawa 'yan kananan masu sana'o'i yadda sana'ar su za ta girma har ta zama wani abu aka zo aka ce akwai wa ina gani a jihar ondo ce microfinance banks inda suke wurin su ne gaba ɗaya nan su na arewa gaba ɗaya to me haka kin gani a wannan anan mu bamu damu ba kuma zaki ki ga maybe a can duk wanda yake sana'a zai dinga kai kudin shi banki to da kai kudin ka banki ne to daga haka ne shine su kansu bankin za su samu sha'awar yawa samu sha'awar ce a to wannan kowanne kullun yana ka naira ɗari mm. a to kila idan muka samu aka tallafa mishi kila zai zai dinka samun ɗari biyu ko ɗari uku to daga haka daga haka tun da yanzu idan aka ce mun dan karamin wanda yake dan karamin sana'a ya je babban banki ya je ya karbo Eh, bashi to a yanki ka duba za ki ga kudin ruwan da yake kai ba zai iya yiwuwa har ya ci ba har shi ma ya mayar wa bankin wani abu sannan shi ma ya samu wani abu so abin da ya kamata shi ne gaskiya masu hannu da shuni da kuma wanda suke ganin suna da kishin arewa mm. ya kamata su fito wa'annan irin microfinance banks din nan ya kamata a ce an kara su tunda yanzu ita kamar gwamnati ta riga ta gama nata kamar yanzu cbn su yanzu sun riga sun fitar da yadda wannan layin da ya kamata a ɗauka tunda in ka duba microfinance bank ba wai zai zo yana sabin gaba daya state ba ne haka mm. kowane microfinance bank in aka duba sai kaga a local government inda za ka yi aiki bayan ba za ka iya fita daga wannan local wannan local government ba to kin ga in aka zo aka ce akwai microfinance bank a wannan local government din duk wasu masu kananan sana'o'i su sai dinga taimakawa mm. to kin ga kamar yanzu akwai wanda ya ci Nobel Prize ina gani a 2008 ne ko eh, wani muhammad yunus shi ne bude wani microfinance bank da ake kiran shi grameen finance bank abinda ake wannan shi ne cewa ya fitar da mutane sun fi miliyan biyu daga cikin haula'i a ƙasar bangladesh saboda wannan bankin nashi yawa wato su bankin nashi abinda suke yi dai kawai duk wani mai karamin sana'a inda ya zo zuwa wani lokaci yana ajiye kudin shi a wurin za a tallafa mishi za ki ga kuma wannan din shi eh, sana'a shi ta bunƙasa ta girma saboda eh, kamar dai yadda eh, hadiza take faɗa gwamnati ba za ta iya ɗaukan kowa aiki ba dole waɗannan ƙananan ƙananan ma'aikata da za ki ga suna ɗaukan mutum uku mutum hudu mutum biyar hmm. su ne dai ginshikin kowace al'umma da za a ga an cewa kowa an samu abin da ake so shi ne dai kawai